ayyukan manzanni Sura shida. To a kwanakin nan da yawan masu biyu ke karuwa, sai Yahudawa masu jin Helenanci suka yi wa Ibraniyawa guni domin ba a kula da matansu gauraye ba a wajen rabon gudunmawa a kowace rana. Sai goma sha biyun nan suka kira duk jama'a masu biyu suka ce. Ai bai kyautu ba mu bar wa'azin maganar Allah mu shiga a kan sha'anin abinci. Saboda haka 'yan uwa sai ku zaɓi mutum bakwai daga cikinku waɗanda ake yabawa. cike da ruhu da kuma hikima, mu kuwa sai mu nace da yin addu'a da kuma koyar da maganar. Abin da suka faɗa kuwa ya ƙayatar da jama'a duka, sai suka zaɓi Istifanas, mutumin da ke cike da bangaskiya da ruhu mai tsarki, da Filibus, da Burokaras, da Nikanar, da Timan, da Barminas, da Nicholas mutumin Antakiya wanda da ya shiga Yahudanci. Waɗannan ne aka gabatar a gaban manzannin bayan sun yi addu'a kuma suka ɗora musu hannu. maganar Allah ko sai ƙara habaka take yi yau masu bi kuma a birnin urushalima sai ta karuwa yake kwarai da gaske firistoci masu yawan gaske kuma suka yi na'am da bangasiyar nan to istifanas a cike da alheri da iko ya yi ta yin manyan al'ajibai da mu'ujizai a cikin jama'a sannan waɗansu na majami'ar da ake kira majami'ar libertinawa wato kuraniyawa da iskandariyawa da kuma waɗansu daga ƙasar kilikiya da ta asiya suka tasarwa istifanus da muhawara amma ko kaɗan ba dama ma su yi masa musu domin ya yi magana da hikima ruhu yana iza shi sai suka zuga mutane a asirce su ko suka ce mun ji shi yana zagin musa yana saban allah ta haka suka tada hankalin jama'a da shugabanni da malaman altaura suka kuma aukar masa suka kama shi suka kawo shi a gaban majalisa sai suka gabatar musu shaidar zur suka ce mutumin nan baya rabuwa da kushe tsarkan wurin nan da kuma taura. don mun ji shi yana cewa wannan yesu banazara zai rushe wurin nan ya kuma sauya al'adun da musa ya bar mana da duk waɗanda suke zaune a majalisar suka zara masa ido so ga fuskarsa kamar fuskar mala'ika take